Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awas Suleiman ne yake gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Bankin Duniya ya bayyana Najeriya a matsayin ƙasa ta biyar a jerin ƙasashen da bashi ya yi wa katutu. Bankin ya faɗi hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin. Sanarwar ta ce Bankin Duniyar na bin Najeriya bashin dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai, kusan naira tiriliyan hudu da miliyan dubu ɗari biyar da talatin da tara da ɗuriya. Don samun ƙarin haske a kan wannan batu, na tattauna da editan jaridar Daily Trust, Hamza Idris. Hankantalwa ne da Bankin Duniya kan yi daga lokaci zuwa lokaci. ga kasashen da bankin yake ba su bashi kuma yawanci kasashen na dama a kasashe ne wanda suna da talauci ko suna fama da talauci kuma suna da jama'a kamar najeriya to hatsarin da ke ciki shine idan aka hankaltar din akwai banda bankin duniyan akwai sauran kasashe da ka iya ba da bashi ko manya-manyan ƙungiyoyi to za su yi amfani da wannan um, wato hukunci da bankin duniya din ya bayar wajen ganin cewa ƙasa ta cancanta a bata bashi ko bata cancanta ba to kaga in har wannan bayani da aka fitar yanzu za mu yi amfani da shi to najeriya tana cikin babban hatsari domin duk ko ita kanta eh, bankin duniya wajen ba da wani bashi din sai sun yi tunani sosai in kuma wasu kungiyoyi ne za su bayar da bashi din sai sun yi tunani sosai a ganin cewa najeriya za ta iya biyan wannan bashi ko ba za ta iya biya ba a halin da najeriya take ciki yanzu a ƙasa wanda take ita ce ta biyar akwai dala biliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai ake bin ta bashi bankin duniya kenan kaɗai in kuma ka ɗauki bashin da ake bin najeriya gaba ɗaya ne ya kai dala dala biliyan tamanin da bakwai da ɗigo biyu to kaga wannan in ka juya shi zuwa naira tiriliyoyi ne yana da yawa kuɗin to hatsarin da ƙasar take ciki kenan To ko me yasa gwamnati ke ƙaro sabbin basuka? Ministan kuɗi Zainab Ahmad ta mayar da martani ga sanarwar bankin duniyan ga abin da take cewa. The level of borrowing is not unreasonable, is not high. Yawan cin bashin na sanin ya kamata ne, kuma bai wuce kima ba. Idan muka ce ba za mu ci bashi ba, kenan ba za mu samar da jiragen ƙasa ba. kuma ba za mu gudanar da wasu manyan ayyuka ba har sai mu na shiga sun ishe mu. Ashe kuwa ƙasarmu ba za ta ci gaba ba kuma za a bar mu a baya. Sannan kuma ba za mu iya kyautata yanayin hada-hadar kasuwancinmu ba, kuma tattalin arzikinmu ba zai haɓaka ba. Kamar yadda shugaban ƙasa yake jaddadawa ne, kawai abin da muke bukata shine idan muka ci bashin mu tabbatar da cewa mun yi amfani da kudaden wajen gudanar da manyan ayyuka na takamaimai da ake sanyi waɗanda za su inganta yanayin kasuwancin wannan ƙasar. tsakanin dan adam tsakanin ɗan adayin ya gani an dubi tsakanin ɗan adayin gano amurka tsakanin hanawa Kuna tare da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da YouTube a shafin Aminiya Trust da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. da tira.com slash aminiya trust. To ko ta waɗanne hanyoyi wannan bashin da gwamnatin Najeriya ke karɓowa zai shafi rayuwar 'yan ƙasar? Abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta tattauna da masanin tattalin arziki kuma mai sharhi Malam Kasimu Garba Kurfi wanda ya mana ƙarin bayani a kan wannan bashi da ma'anar shi ga makoman Najeriya. wannan sakamakon ya fito ne daga shi wannan international development association wanda yake kuma wani bangare ne na imf amma gaskiya al'amari shine bashin da ake bin mu ya fi dala biliyan sha ɗaya da digo bakwai kamar yadda suka ce amma suna la'akari ne da bashin da ya shafi abin da ake kira concession bashi wanda yake mai sauƙi da kuma rangwame shine suke ne a gaskiya al'amari bashin da ake bin najeriya in ka tara shi za ga jimla ma bashin da ake bin mu ya kai dala biliyan da uku su ba karamin bashi ba ne ba kuma wannan zahiri yake saboda ministan kuɗi ta yi bayani take cewa daga watan janawari zuwa watan mai da ya wuce mayu kenan abin da aka samu na kuɗin shigowa cikin ƙasa kishi 97 duk an kashe shi ne wajen hidiman biyan kuɗin ruwan bashi da kuma sukan da ya cancanta a biya wanda lokacin ya yi dole a biya so wannan yana nuna maki gaskiyar zahirin cewa matsalar da suke damu idan aka ce albashinki kishi 97 za ki kashe shi kina biyan kuɗin ruwa to me ya rage maki kin ga me ya rage maki ki sutura ki abinci dole sai kin sake ciwo wani bashin wanda muke kira bashin da daudawar ƙauye wato a biya wani a sake amsa wani kuma wannan shine halin da muka samu kanmu in kika tuna ko kwanan nan 'yan majalisar ƙasa sun yarje ma gwamnatin tarayya ta amso bashi na sama da dala biliyan shida wannan ba abin da aka iya domin sai an yi shi muddin ana son a tafiyar da ayyuka na yau da kullum domin abin da muke samu kishi 97 yana zuwa wajen biyan bashi to kin ga ya za ki ci gaba da aikin yau da kullum dole sai kin sake ciwo wani bashi wannan halin da muka samu kanmu ne amma abin da muke cewa idan gwamnati ci gaba da yin manya-manyan ayyuka aka kuma sarrafar da ayyukan da ba dole ba ne gwamnati ta yi su tana iya eh, sarrafar da su yadda za a iya samo wasu kuɗaɗe a yi zai rage mata kuma insha Allah muna ganin har yanzu najeriya tana cikin ƙasashen da in dai ta gaza za ta iya biyan bashin ta kuma a wanye lahiya. To amma bashi bashi ne. Ina ma'anar wannan katutun bashi na Najeriya ga makoma ƙasar ga kuma ɗan Najeriya? To ma'anar bashin yanzu shi ne bashi ne wanda ake ci saboda dalilai guda biyu. Na farko ana yin manya-manyan ayyuka. Yanzu idan kika diba an buɗe hanyar jirgin ƙasa daga Ibadan zuwa Legas. kowane hanya daban take da waccan express line in kika ga in bin mutanen da za a ɗauka da kayan da za a ɗauka daga ibadan zuwa da su lagos ya isa kuɗin wannan aikin dakon da ake biya wannan hanyar ki ɗauki hanyar jirgin ƙasa da aka gina tsakanin kaduna zuwa abuja yadda mutane ke tururuwa a kanta wannan ya nuna cewa idan za a kashe kuɗi a hanyoyin da ya dace ina tabbatar maki za su biya kansu ki ɗauki gada ta biyu da ake yi na jabiri duk wanda ya san wannan ƙasai ya san kuma yadda ƙasashen inyamurai suke wahalar shiga da motoci eh, ko da ƙafa ko da ta mota ko da kaya zuwa ƙasar nan wannan hanyar ba ƙaramin buɗe arzikin ƙasar zai ba an daɗe ana labarin wannan ba a yi shi ba so waɗannan ba su suka da ake ce ana irin waɗannan ayyuka ya dace a yi su saboda wanda zai haɓaka arziki kuma ina tabbatar maki insha Allah cikin ɗan lokaci kaɗan za a iya biya in dai an sanya kuɗaɗen nan ta hanyoyin da ya dace babban matsalar mu shine a amso bashi a kuma biya kuɗin albashi da shi wannan ba mafita ba ce ba domin ka amso bashi ka cinye da mi za ka nemo abin da za ka biya shi amma muddin za a sa ba su suka a manya-manyan ayyuka to ina tabbatar maki karfin arzikin najeriya ya kai da ba mu fargaba cewa in an biyar da kudaden nan ta hanyar da ya dace to muna da karfin arzikin da za mu iya biyan shi saboda muna da potential in kika diba kasar noma kika diba yawan jama'a da ke garin mu misali guda zan baki in kika ɗauki ƙasar nazala duka faɗin ƙasar ta murabbaki ne bai kai yawan jihar kaduna ba amma abin da suke aika na kayan gona a kasashen turai suna yi a shekara suna yin biliyan 108 to idan kamar jihar kaduna za ta iya sai da kayan gona na biliyan 108 wanda nazalin take yi to ashe najeriya in ta tashi ita sai dai a yi dubban biliyoyi kuma wannan in dai har za mu tashi mu yi maganin tsaro dina a kuma haɓasa kayan gona insha Allah bashi zai zama kamar ba taɓa yin shi ba Malam Kasimu Garba Kurfi kenan, masani kuma mai sharhi akan tattalin arziki. Madalla, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aikina, Halima Jumrau, da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka. ku huta lafiya.